Zan gina masallaci? Zan bincika da gidan marayu saboda na san ba zai ishe ni har in gina in yi wasu abubuwa ba. Mm. Duk wasu gidan marayu dai haka. In ba da gudunma. je saudi irin ki je saudi ko ki je irin dubai ki ni in dubai kawai ke gidan marayu a'a ba wani motar da zan siya saboda ba gidan mota ba ni da moto to baba na ai ma ba ni da moto shi ma Aminu alaikasa. Sunana Abdullahi Sharif Gaya wanda aka fi sani da Abdullahi. Ko zan yi sanin ki? Sunana Maryam Basiru Ifira. Maryam Basira Ifira. Basiru. Basiru, ok, sorry. Basiru Ifira. Me Ifira? Sunan garin babana ne. wani garin ne wani yin state ne ko local government ko local government na yi set ne ala yan kaduna sun sani sun sani a ah, no ne yi kin san ana iya samun haka sun sani ne su yan eh, kaduna ba kowa da kowa ba saboda yana ta wani dan lungu ne haka okay so yanzu ina so ki dan bani dan takaitaccen tarihin ki inda aka haife ki kin yi makaranta kin yi aure kin haifi ya biyu ko uku ko normal eh kamar irin haka ne ba ki aure ba ka da kaza <coughs> to ni dai yar kaduna ce an haife ni a kaduna ina rayuwa a wani gari a kaduna ana ce mishi airport international airport ok a cikin kaduna wurin jiri. na yi firamare ɗina a kaduna na yi secondary ɗina a kaduna amma maganan yara wani aure ba ni da yara kuma ba ni da aure ko ce ko ce <laughs> ɗayan biyu ai eh, ko sel ce ko sel ce an siyar ko da a siya ko ana neman kasuwa yana eh, in kin siyar to shi kenan bai siyar ba kuma fosel ce fosel ce kina kasuwa kenan to Allah ubangiji ka jama'a wanda yake da interest eh, zai iya tuntuɓar su akan nan waya kamar haka Oke ah. kan nan faɗa? Wannan ai talla ne. To shi kenan. Kina da saurayi? Eh? Ya sune shi? Ya sune shi? Eh. <laughs> Ko suna da yawa. <laughs> vice da yawa ok ya sunan shi sunan shi sunan shi <laughs> ya sunan shi bayanan ki sorry a'a sunan shi baby baby mm. to ai baby baby wanda aka haifa yaro ma ana kiran shi baby saurayi ma ana ce mishi baby ba shi da wani suna a'a sunan shi baby baby yake ce mishi mm. to da kin ce baki da saurayi yanzu kuma ce kina da saurayi shine ban gane ba ko dai kawai dai baki yin saurayi ɗaya ko biyu na dan shafa'a ne yaudara fausto <laughs> da saurayin baby ne kika shafa'a ko kuma waccan ce kika shafa'a da nace ba ni da saurayi yanzu kina da saurayi mm. ko sai ce ki mm. oke to tambaya na na gaba kin taba yi ki tuna ki tuna rayuwar ki aje gaba normal kin taba yaudara a aje gaba tambaya na gaba kin taba yaudara a je dai tambaya kawai na gaba ban taɓa da dare ne ka sani to yau ke baki ke kin taɓa da dare ko kuma an taɓa da dare dan Allah ka bar wannan tambayan kawai wannan tambayan magana na na taɓa yaudara ko ban taɓa yaudara ba wannan na gefen rayuwa na ne yanzu ke a rayuwa mm. me ambition ɗinki me kike far me wanda mataki kike so ki kai me burin ki mm. ina da buri akan marayu ina son marayu ina kuma da buri akan kamar in zama haka mai taimaka masa haka ko in zama irin kamar a ce uwar marayu haka shi kaɗai ne na kina da burin a ce kin samu foundation kina taimaka marayu kina ba su abinci kina kula da lafiyarsu da makarantarsu da sa to Allah ya yi da buri ai kin san irin wannan abu ne mai kyau a rayuwarki akwai wani abu wanda aka farin ciki wanda mara ke manta da shi mai eh, farin ciki hmm. eh. ko suna da yawa to ina jin ki faɗa mana ko ɗaya ko biyu ko uku ko goma ko ashirin ko kowanne za ki faɗa abu farin ciki dai da aka taɓa miki wanda ba ke manta da shi wanda ba zan iya mantawa da shi ba hmm. eh, akwai wata ƙawata mayans ta yi aure hmm. ah, sunanta asama'u akwai wani lokaci da bani da kuɗi ka fahimta mm. kuma ina so in yi anko ka fahimta ehem bayan da shi so sai ta siya bikin ya dan rage da dan saura irin sauran sati biyu haka mm. to sai ta siya da ni ban sani ba to abin ya bani farin ciki sosai kuma har yanzu na kasa mantawa na gane ta irin surprise din ko ta siya miki abin da kike so saboda lokacin na riga da na hakura saboda bani da wata mafita ai uwa na hakura kin kira saurayin bai turo bare abu <laughs> kika yi ba A'a, an daɗe lokacin ma dai to. To wani abu ne kuma wanda aka taba ya taba bata miki da wanda baki bacin rai. Abin da ya taba bata min rai? Eh. Mm, guda ɗaya ne. Mm-hmm. Bakin so kita. Inda kuka ma yi mana kuka muna son kuka <laughs> in an taba miki ko an yaudare ki ko kina soyayya da saurayin ki ta kawai ki ta fara soyayya da shi kawai ki faɗe shi. a'a to me abin bakin cikin abin da ta bata min rai mm. eh, akwai wata rana eh. ka fahimta mm. ina da kanwa mm. ta yi aure so ni nike baban mu eh, guga wasu abubuwa dai da dama kullum ni nike so ranar ta zo gidan Mm. sai ya sata to abin ya bani haushi sosai fiye da yadda kake tunani ah, kaga yan baba na ji haushi ke guga ma shiga. da wasu tarkace dai na ji haushi Ka san me yasa na ji haushi mm. sai nake ganin kamar irin dan ko ta yi aure ne yasa ta ko menene dai sai dai mu abin wani kalan fahimta ne saboda ni nake yi ya bata miki ya bani haushi yanzu misali kina da babbar kawa mm, ita ne da wanda na gaya maka amma ta yi aure ta yi aure to bayan ita baki da wata best friend yana da shi tana nan amma a ah, no ba na mace bane namiji ne mace ki da best friend mace ni kadai nake rayuwa na amma dai kina da wata yakkawa da wacce kuke da? sharin aka sirrika mm, irin ba A'a. Irin dai dan maganganu haka dai a friendship haka. Eh amma ba sosai ba kamar waccan wanda nake baka labarin ta ya eh, auren ba. Eh. No ba kamar Kina da kanwa? Ina da kanwa. Kanne ma. Kanne mata. Irin kirin ki haka budurwa? A'a. Ba su gaskiya yara ne. na. ba ki dai da wasu kawaye wanda suke a jikinki wanda za ki cewa kuna dan kulas ko za ku yi anko tare da su kuna yi ko biki mm, ina da su amma dai ba cancan ba yanzu wanne irin yanzu misali kina soya da saurayin nan naki bebin nan da ke soya da shi mm. kawai sai wata rana sai kika ga wata kawaki ta kawo miki invitation kika ga sunan wannan an mijin wannan sunan eh. saurayin naki tare da shi za ki je wurin bikin Gaskiya ba zan je ba. Me yasa? A'a. Kin san ai shi aure nufi ne na Ubangiji, maybe ba shi Allah ya ba shi ne mijinki ba kuma aka kawo miki invitation din har gida. Aka ce ana gayyata ki. Ba zan iya zuwa ba. Me yasa? Ai ba ma zan iya zuwa ba ne ma dai. To ai matan mutum bare shi. Eh matan mutum bare shi. Mm. Ba dai zan iya zuwa ba wallahi. Ba yake zuwa ba. Ba ma za ki dan kira shi a Ai ko fatan alkhairi ma ba zan iya yi ba. Sai dai ki. Serigiti. Serigiti ne. Serigiti tsini? A ba zan tsitsi sini ba. Eh, kawai zai ci alasan yara kai. Kawai. Ah, shiru ma dai kawai zan yi kasan an ce ba za ka faɗi alkhairi ba kai shiru eh faɗi alkhairi amma da ba zan faɗi alkhairin ba eh zan ce ba wani action da naki dauka ko ki je ki faffasa mishi mota ko kai ko ido ko wani abu ai hakan ba shi da amfani ita kuma ba yake naushe ta ko ki kai ta ah, ah. kawai za ki kyale su ta ci banza mm, mm, ba ta ci banza ba To me naki? Ai ba laifinta bane. Kawata kace ko? Eh. Okay, kawata ce? Eh. Chabdi jam ai kowa na gidansu na daina kulawa, na daina gaishe su. Ba na ki rashin mutunci a gidan. A'a. Na duk kaga kaninta, yayanta, kowa nata. Ba ni ba su. Kina kallon fim. Mm. Wani jarumi ne yake burge ki? alhamdulillah godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar hiv sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin hiv ba muna ba da maganin aikata istim na yi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah sannan muna ba da maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state sannan muna da reshi a jihar kano sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Yame sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah jarumi mm. a maza mm. jarumin da ke birge ki a yin fim din Hausa Adam A Zango Jarum mace Hadiza Gaban me yasa suke birge ki mm. Hadiza Gaban da tana burge ni saboda eh, ina da wani ninya irin nata mm. naga eh, tana taimakon marayu ana abubuwa dai haka ta shi kuma adam mai zango adam mai zango shi kawai haka irin acting din shi da eh, ok a cikin mawaka da suke waka wanda mawaki ne ke jin da mawaka shi umar m sharif umar m sharif ok kina jin waƙoƙin umar m sharif kai sosai ma a waya na da gaba ɗaya ne ke dan rera <laughs> eh. kina kusa da zuciya ya suna waka. <laughs> suna waka, eh, abadda. to saura ɗaya sauran ɗaya mm. su rariya nan su mariya ah, wa'annan tsofaffi oke tsofaffi ne to sababbin bare ramin ɗaya gidan sarauta ko image bari mu miki din din din irin mu je mana wala bai iya ta sosai ba a sake wata to sake wata zabo ta ki sake eh yanzu waƙoƙin kin ce wayoyin gidan wallahi na manta ok to tuna tuna tuna bari in tuna mm. kullum fa sai na ji wakan shi to shi ne kamar dai karatu aka ke jin wakan shi kullum to ai ka san menene mm. wata zubin waƙoƙin na suna suna suna cakude man ne da na abin diwa Allah suna haɗe miki <laughs> suna haɗe to yi min wakar ko diwan ko kuma Umar M Sharif guda da dare Mm. bari mai kana abdul dai eh, mm. wannan waƙar da take ta yawo kai ki bani lokacin ki ko za na raya a duniya ki bani tabbacin zama na da ke kin ji masoyiya wayo ni wayo menene ma oya oya na manta yanzu a ambition ɗinki a misali yanzu kina da a ce yanzu a cikin mawakan da suke waka gaba ɗaya mm. banda umar m sharif mm. a ce rana ɗaya za ki dina da wani mawakin ki zaɓi ɗaya mutum ɗaya ki dina da shi ki ci da shi eh, waye kawai ki dina da shi banda umar m sharif to a ɗauko abdul diyo. abdul diwa mm. saboda yanayin wakan sun ya so ya iri ɗaya yana yin iri ɗaya oke yanzu misali in aka baki kyautar naira miliyan goma wani abu za ki fara yi miliyan goma mm. abin da zan fara yi da miliyan goma mm. zai ishe ni gina masallaci <laughs> zai rage zai rage zan gina masallaci zan bincika duk gidan marayu saboda na san ba zai ishe ni har in gina in yi wasu abubuwa ba mm. duk wasu gidan marayu dai haka in ba da gudunma ko ki je saudi irin ki je saudiya ko ki je irin dubai ki chilling in dubai kawai ke gidan marayu da a'a ni ba wani motar da zan siya ne, ba ki da mota ba ni da moto to baba na ai ma ba ni da moto shi ma sai kuma ni a ganni da mota to ba ke kawai dai ki kawai ki kuɗin ai kamata yayi ma in zan sayi motan ko eh. alal misali a ce shi ne yake da motan ma eh, misali yawa eh. amma yanzu mm. dan Allah in tambaye ka yanzu ni ina yar talaka alal misali mm. to baba na bai da moto ni mm. kuma ina da moto yaya Kike nan sai a buga mu a rediyo ba numar bane ka san wasu mutane za su fara wani kalan tunani eh sai me a kawai dai tunani dai na rayuwa na duniya dai haka to ai kyauta ne kuma an san kowa ya zo san da aka baki kawai kamar gwamnati zo ta karrama ki kawai ta ce ga miliyan goma kawai marayun za ki kashe A'a, zan dan rage ni ma saboda kasan mata akwai su da siyan atamfa abu kaza eh, kaza kaza. Amma dai mafi akasarin dukiyan eh. zan yi amfani da shi ne ta inda zai taimake ni. Ko kuma kin samu kuɗin kimanin. ba zan manta ba kin tabbata insha Allah ba zan manta tura ka gani ina tura ki fara ki wani ba zan manta ba da likita eh, eh. da dan sanda eh, waye fa muhimmanci a rayuwa likita me yasa saboda shi zai fara ba da gudunmawa irin mutum ba shi da lafiya an kawo shi mm, irin baya cikin hayyacin shi ko kuma ran shi a hannun Allah ga sunan dai da saura da dama wani kalan namiji kike so ki aura burin ki wani kalan namiji mm. Namiji ma ana zaben kai eh mana akwai fari dogo akwai baki dogo akwai baki gajere akwai wanda nike so kawai koya yake wanda nike so inda ina son mutum to eh. zan iya auren shi to ya ake gane maza mai yaudara kalan maza mai yaudara maza mai yaudara eh. ba su so a yi status ɗinsu ba su so a yi posting ɗinsu kuma ba za su yi status ɗinki ba tunani na ke da <laughs> na yake gane mata eh mana to yake gane mata mai yaudara mata mai yaudara mm. kamar dai ma mazan yadda lissafa maka eh su ma mata mai yaudara eh. ba za su yi status din ka ba saboda in suka yi status din saurayin nasu mm. ai maybe akwai inda suka tara akwai kowanne da muhimmancin da suka ije a wurin shi irin mm. wannan kati wannan anko to idan ya ga wannan post na status din ai kaga zai ji ba daɗi ko eh. to kaga hanyar abubuwan ta ya tsaya to kuma idan aka yi status din naka aka bari ka kaɗai ka kalla fa shi ma dai to shi ma dai yaudara duk salon yaudara ne shi ma haka duk irin salon yaudara gaskiya haka ok yanzu misali a ce ni darakta ne ko producer in ce zan sake akan zaki yadda mhm. bakin sha'awa mm, da dai na yi amma yanzu ba na sha'awa me yasa kika yi me yasa da ne eh kika yi sha'awa me yasa kuma kika yi <coughs> to abin da ya sani sha'awa mm. kawai dai ina so ne yana burge ni mm. abin da ya sa kuma na daina wannan kuma a bar magana a bar kaza cikin ƙarshen mm, a manta kawai a dan wannan to ba matsala yanzu za mu wasu dan za mu dan yi wani abu mm. wani yare kike ji hafsa da me <laughs> ladanci sai me eh normal ai tambayar ba ai na ce zaki min yaren bane dan yaren turanci hausa platin turanci eh. banda hausa eh, eh. banda turanci eh, banda fillanci banda larabci larabci ma ana kula kina so ki shiga aljanna ki bani amsa da wani yaren ina son shiga aljanna ko eh da wani yaren ki bani amsa banda wannan yaren banda larabci banda hausa banda turanci banda filatanci ki bani amsa da wani yaren kina so ki shiga aljanna muke aure ne ke so eh ina so ba na so ki bana musa da wani yaren zaki ba. sai da fa ka tambaye eh banda su to ina so ba kina so ki shiga aljanna kuma kina so ki aure saurayin da kike so eh ai da hausa ki gaba da wani yaren da ba na hausa to ai kai ne kafin lemun kai ki bani da wani yare ga wani irin su spanish nan su france su brazil su guaye ki na musa da su bana jin to ni ki zaba ki na musa da shi kina so ki shiga aljanna kuma kina so ki aure saurayi bari ka yi eh, na'am <laughs>